da ɗauki fansa babi na goma sha biyu bismillahir rahmanir rahim a zuci ta amsa da amin sai ta saki murmushi tana rufe fuskarta daga nan suka ci gaba da hirarsu har ana kusan karfe tara da rabi na dare sannan ya yi mata sallama ya shiga motar shi sai gida ita kuma fadila kiran fadil ta yi take faɗa mashi yadda suka yi da ahmad saurayinta ta ce mashi ya faɗa wa mamansa ita kunya take ji fadila sosai ya murna da haka yana ce antina kuma kawata za ta yi aure yana ta jin daɗi ta ce da shi please ka faɗa wa momi yadda na gaya maka ka ji autan mu Fadil ya ce an gama matar Ahmad na tafi ma yanzu zan faɗa mata Fadila ta ce yawa dan kanina zaune iske momi a ɗakinta bayan ya zauna shi ma sai ya ce momi albashirinki ta ce gora fari tas a wuta ya ce fadila ta ce in fada miki cikin satin nan za a kawo kuɗin auren ta wai ita kunya take ji ba ta iya gaya miki da kanta da yake ita ma uwar ta su ba na ilimi ne da ita ba sai ta ce ita fadila har ta wani zancen aure take yi bayan dadin su ba lafiya ce da shi ba kuma ga yayarta a gida bata yi aure ba amma shi ne ita take zancen aure to ni dai babu hannuna a cikin wannan maganar tafi ka tantabi dadin ku fari da ya ce na momi ai ba wani abu bane ran nan diyar ustazinmu na islamiya ta yi aure kuma momi yayarta bata yi aure ba ai momi shi aure lokaci ne momi ta harari fadil hada da cewa fadil ni kake mai da magana ina magana shi ustaz din naku shine yace ce maku haka ake ma iyaye fadil ya ce ki gafarce ni momi na ta ce tafi ka gaya wa dadin ku dan ba za a ji wannan magana a baki na ba fadil ya ce okay sweetheart a zuci Allah ya kyauta kamar maganar ta sata A ɗakin dadin sai iske Fadila tana tofa ma dadin sa addu'a, nake har yanzu wani lokacin cikin dare sai an bashi tsoro. Shi sa kullum in zai kwanta sai ta yi ta tofa mishi addu'o'i, yanzu duk cikin 'ya'yan shi iya fadi da ita saboda ta fi su kula da shi, har ma wacce saboda ita abin ya same shi bata wani damu da da ta duba shi ba. shi yasa kullum saka ma fadila albarka yake ita kuma sai ta ke jin daɗi a ranta tana addu'ar Allah ya shiryar da 'yan uwanta wadda ta gaba fadil ya shigo sai ta yi sauri ta gama yi ma dadi addu'a sannan ta tafi shi kuma fadil sai ya koma wajen dadi shi ma yi mishi nashi addu'o'in da yake yi mishi yana da kokari sosai shi ma har ma ya wuce fadila da karatu bayan ya gama sai ya ce da babansu dadi bishirinka. alhaji halil ya ce gora faritas faril ya ce ɗazu fadila ke faɗa min wai 'yan gidan su Ahmad sun ce za su kawo kuɗin aurenta. Dadi ya murmushi yana cewa masha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi ashe shi sa ko da ta ga ka shigo shine ta yi saurin barin ɗakin. Ina mai farin ciki da wannan al'amari. A da ban da niyyar aurar da Fadila a wannan shekarun nata amma yanzu ko da a ce Fadila shekara goma sha biyar take da shi zan mata abin da take so. Fadila ya ce muna godiya dadin mu alaƙa da girma kuma Allah ya baku lafiya. Dadi ya amsa da amin hada da cewa tafi ka kira min Fadila yanzu ta bakinta. Badal ya ce to dadi yana zuwa ɗakin ta iske tana karatun alkur'ani mai girma sai da ta kai aya sannan ta yi mishi magana ya gaya mata sakon dadi sannan sai suka taho tare da shi shi ɗakin shi ta fi ita ɗaya ta shiga ɗakin dadin su ta iske momi ma tana ɗakin zaune wani mugun kallo momi ta bi ta da shi sannan ta ce bayan na ce an fadil ban amince ba ki aure siyama bata yi ba shine kika zo nan wajen dadin ko da yake yanzu baya ganin laifin ki kullum sai kin tofe shi da addu'a ko fadila ta yi sakake tana kallon momin tasu sannan ta ce ki gafarce ni momi ni ban turo ma fadil wajen dadi ba wajen ki na turo shi amma in baki sai in yi auren yanzu sai in hakura da shi har lokacin da siyama ta samu mijin aure ta ida maganar maryar tana rawa alamar kaɗan take jira ta fashe da kuka sai ta tsinkaya muryar baban sai ta zo nan yata fadila ta tafi wajen shi sai ya ce kina son ahmad dan ba zan so ba a cikin auri wanda baki so ba ta sanna kai kasa sannan ta yi dan murmushi sai ya ce to kenan ki tafi sai da safe Allah ya yi miki albarka ta amsa da amin sannan ta yi tafiyarta tana mai yi masa sai da safe dadi kaɗai ne ya amsa momi ko kallon ta bata yi ba tana fita ɗakin sai ko hajiya batula ta kama faɗa? ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ta yaya zai amince ma fadila bayan siyama ba ta yi aure ba kuma saurayin nata aikin gwamnati ne yake yi mike gare shi wanda zai ciyar da ita da shi masifa take yi sai ka ce ba cikin watan azumi ba sai da alhaji halilu ya buga mata tsawa sannan ya ce da ita da tabbatar mashi a ɗaki sannan ta tashi ta fita zuwa ɗakin siyama ta iske har ta rufe ɗakinta sai ta bugu ba ta buɗe ba sai ta koma ɗakinta washe gari karfe tara na safe ta shiga ɗakin siyama sai ta iske ta tana cin abinci sai da gaban siyama ya fada ganin momi ta kama ta tana cin abinci kuma ana azumi ita gaskiya bata iya azumi kullum saboda arsa gare ta kuma tashi take yi sai momi ta kalle ta sannan ta ce mi zan gani siyama bakin yi sahur ba sai siyama cikin koyon kula kuma da tsabar rashin ta ido sai ta ce Mommy period nake yi ba bayan sallar asuba ya zo. Da yake ita uwar abun bai wani dame ta ba kuma ko sati ba a yi da siyama ta period ba. Amma da yake wata wani damu da ibadar ba sai ta ce ayya ki ce yau hutu kike yi. Siyama ta ce bari ke dai momi. sai da siya ta gama cin abincinta sannan ta buɗe firist ta ɗauko lemon kwalba ta sha sannan ta ce mami kamar da magana a bakin ki mami ta ce kwarai kuwa ai tun jiya da dare na zo in faɗa miki yi ta bugun kofar ki a rufe take siyama ta ce mami ai na yi. na ji bugun kofar na ɗauka ya ce shi yasa na share ta momi ta ce ai akan ta ne ma nake tafa da maganar siyama ta ce ba ni in sha momi na momi ta ce aure za ta yi ko karshen azumi ko kuma bayan sallah za a kawo kuɗin auren ta hada da lefe siyama da tunda momi ta ambaci aure ta ji kamar an buga mata wata guduma a kirji sai da ta kusa faduwa? kusa duk da tana saman gado ne cikin ɗaga murya ta ce Ƙarya ne a ce kanwata ta yi aure ban yi ba, duk da ba wani son auren nake ba shi ma isa haka burge ni ne yake amma yanzu dole zan yi shi. Kuma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce kanwata ta yi aure yaya ba ta yi ba. Na san ma dadi ba zai yarda da maganar ta ba. Duka nawa Fadila take da har ta ita ya yi mata aure. Ni da nake da shekara talatin ban yi ba sai ita da take 24 years za ta wani cewa aure za ta yi. Wallahi mami tun wani kar ku amince mata saboda godi za ku sha a wurin mutane a ce kun yi ma kanwa aure yaya ba ta yi ba. Mami ta ce Fadila ta asiranta dadin ku. Ni dama na san wannan tofa-tofan da take yi mishi ba banza ba, gashi yanzu har ya amince mata da maganar auren, kuma ya ce ba zai taba canza gudurin shi ba, tunda har ta fiddo wanda take so ai shi kenan. Siyama ta kurma uban ihu tana ta wallahi kin yi ƙarya fadila, baki isa ba dole ne a fasa wannan auren har sai bayan ni da nake yayar ki na yi sannan keki. Haka take ta sambatu kala-kala, sannan ta kuma cewa wallahi bari in tafi in ga dadi tunda ai shine yayi min alkawari zai aura mini isa haka kuma shine yanzu zai wani cewa dadin shi ya hana aure tsakaninmu kuma bayan haka zai amince ma fadila ta sake fashewa da kuka tana cewa wallahi har in aka yi sake aka kai shi kuɗin auren fadila da lefanta a nan gidan sai na kone su kuma sannan ita ma an kone ta sai in ga da uban da za a daura auren mami ta ce siya miki na tsimi magana ta ce ba zan taɓa nasuwa ba har sai kin ce min an janye maganar kawo kuɗin wancan munafakar mami ta ce tashi mu tafi gidan wani boka ibo ne saboda na ga wancan bokan aikin shi har yanzu kuma ni yanzu ba ma zan iya tuna hanyar gidan shi ba kwata-kwata siyama ta yi saurin goge hawayenta sannan ta tashi suka fita ita ke tukin mota mami tana kujerar mai zaman banza har suka isa gidan bokan mutumin bai da kyawun kallo ko kaɗan in mutum yana da saurin tashin zuciya nan da nan zuciyar shi za ta tashi sai ya yi amai in ya kalli bokan bayan sun zayyane mishi abin da ke tafa da su sai ya kalli siyama yana wani tanɗa baki sannan ya ƙara da cewa dole ne sai kin kwanta da aljani ko kin sami biyan buƙatar ki kuma ko wata ba za a ƙara ba sai an ɗau daura aurenki da isa haka sai ma an fara daura aurenki sannan za a ɗaura na kanwarki ta buga ihu a gaban momi babu digon kunya tana cewa in dai wannan ne bawa matsala boka momi bata ce komi ba a gaban ta siyama ta shiga daki suka yi iskancin su da boka sannan ita kuma momi sai addu'a take aurenta Allah ya sa aiki ya ci duk da dai ta san yadda aikin iba yake momi tun bayan da suka dawo gida siyama take barci saboda boka sosai ya tara mata gajiya ba ita ta tashi ba sai bayan magaraba babu wanda ya neme ta saboda ko tana azumi ba wani bude baki take yi ba kuma momi ta san abin da ya hana ta fitowa ita kuma fadila bayan sallar isha'i ta kara zuwa ɗakin dadin su ta roke shi tana son zuwa kiyamar laila saboda yau za a fara tun lokacin da ta fara zuwa islamiyya take son tafiya masallaci a wannan lokaci amma dadin sa bai barin ta tafiya yanzu dai tunda ta ga suna dan shiri da shi shi yasa ta yi tambayar aiko sai ya amince mata sosai ta yi murnar tana yi ta zuba mishi godiya da addu'a shi ko sai daɗi yake ji aiko ba ta yi bacci ba don karfe sha biyu na dare ya yi ta buga mu ɗakin shi shi ma a lokacin har ya shirya suka tafi tare amma sai da suka yi su sallama dama masallacin ba wani nisa ne da shi ba nan da nan suka kai haka ne ta kasance tsakanin su fadila da fadil kullum sai sun tafi masallaci tare ita da siyama sai kallo daga nisa saboda ko ta yi mata magana ba ta amsa mata Ba ta san ni ta yi mata ba ita ba ta jin daɗi ana azumi kuma suna gaba ita da yayarta har ɗakinta sai da ta iske ta ta yi mata magana akan ta yafe mata in ta yi mata laifi amma sai siyama ta yi ta zakin fadila hada ce mata tai munafuka algunguma bakar ashana mai zuwa wajen bokaye Nama zuwan ki islamiya ba na Allah ne ba dan ki raba ni da dadin mu ne kike zuwa kuma ko kina so ko baki so sai an riga ɗaura mana aure da ke fadila ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ta siya mu karki ɗauki alhaki na dan girman Allah wallahi ban san hanyar wajen malami ba balle wajen boka ni yanzu an ta siya kin gama na yi kama da masu zuwa wajen boka? yi siya ta buga mata tsawa dalla ki min shiru in baki yi kama da su to uban waye kama da su kuma fatar ban a ɗaki munafuka kawai fashewa da kuka fadila ta yi ta fita a dakin sai dakin kananta da yake idanun su ba shi gida ya dan fara fita waje haka nan dai da yake abin yanzu sai dare ne yake dan taso mashi kuma shi ma ba kullum ba tana shiga ta zayyane ma fadil abin da ke faruwa tsakaninta da siyama shi ma fadil ya ce wallahi namsi na fi jin haushin akan abin da ake maki a gidan nan na ga har ma da momi cikin lamarin siyama amma ki bar komi a hannuna zan san abin yi kin ya ta fadila ta ce na gode dan na allah ya saka maka da alkhairi ya ce amin antina a tare suka fito daga ɗakin nashi suka zauna falo suka kunna tv suna kallon wa'azi a afirka tv amerika gayu ya kamata fa a koma dubai don kaya sun yi karanci a boutique kun ga sallah ta taho saura one week kuma mutanen najeriya suna yi mana tuniki ko ya hauka gani kar su zo babu kaya a boutique din duk abi ne yake wannan zancen habib ya ce gaskiyar ka dan uwa ni ma na ga yiwuwar hakan dan haka gobe ba mu da lecture su mu duka mai zai hana mu je gaba daya nabil ya ce haba dai mu duka ka san fa an kwana biyu ba mu zagaya ba ba dole za a bar mutum guda ko dan lissafin kudaden da za a yi abi ya ce to wa zai tsaya aliyu ko kai zaka tsaya da na kamar baka jin daɗi kwana biyu kai kuma ga kada kumbiya kumbiya baka faɗin halin da kake ciki balle a san me ke damun ka yana kwance system ce saman cikin sai yana dannawa ya ce wallahi ba haka bane ai bi kawai ina kewar gida ne tunda na fara karatu ban taba yin sallah gida ba amma wannan karon ina son in je dabul ya saurin cewa haba mana man ko wata bi baka yi da dawowa ba me kuma kake son ka je kayo wallahi ku yarda ali ya aure yake so shi yasa yake ta wannan nokewar dariya habib ya ce karka kalefin sa bil wallahi ko ni nan baka ji yanda nake ji ba kamar ina saman kaya amma dole mu yi hakuri ali ya ai mun kusa ai dama kuma an ce aski idan ya zo gaban goshi ya fi zafi Nabil ya ce kun cika raki kamar mata to waye baya misin gidan. Eh kowa ma ba hakuri yake yi ba sai kai kake ta wani shiga ofis ka? Wallahi ina kewar gida ne. Ban taba sallah gida ba tun da na fara wannan karatun. Kwaikwayon muryar Aliyu ai ku azabure ya taso ya kama shi dama shi duk shine karamin su yace dan gidan ku kare na ni wallahi. Ka fita ido na Nabil. Tau ka ci gaba sai na neme sai na na nemi ka bakin wata rana. dariya kawai habib da aibi ke masa don suna yawan kwafsawa juna kamar abokan wasa habib ya ce yanzu dai da ni da kai ibrahim da nabil za mu je dubai gobe ku shirya da wuri za mu je mu dawo da wuri aliyu kai kuma sai ka shiga boci ka yi mana lissafi ka tura mana kuɗi idan mun je sai mu yi sayayya kowa ya yi na'am da maganar su don ba sa musu da juna akan duk shawarar da ya dace sai dai idan an ji ta wannan za ta fi amfani sai a ɗauke ta kuma hakan bai saka wancan ya ji haushi ba suna son juna sosai shi yasa idan babu guda suke jin duk babu daɗi washe gari tun safe suka yi shirin tafiya da ba shi ko aliyu sai ya tafi wasik saboda yana so ya sa a yi gyara kafin isowar kayan da suka tafi siye sanabar sun iso dubai lafiya aliyu ya tura musu kuɗi sun yi sayayya mai yawa sosai da sosai bayan sun dawo suka gyara kayan kuma suka rage farashin kashin kuɗinsu saboda watan azumi aiko kullum cikin samun ciniki suke sai gashi jajibirin sallah har ma kaya sun kusa yin ƙasa sosai duk an saye su a kwana a tashi babu ya a wurin allah yau gashi har su ummi sun gama ummara an yi sallah karama lafiya sai daɗi suke ji sun yi sallah a maka musamman kairi hala da babalanta na su da ba su taɓa tafiya ba amma babalanta na ta fi fitowa fili tana nuna bayan sallah da kwana biyu suke ta shirin koma amerika daga can za su wuce najeriya hala duk ta shiga damuwa don ba karamin daɗin zama ta ji da su ummi ba amma kuma dole za su rabu saboda duka yanzu shi ke tsakiyar semester ɗinsu ba zai wuce nan da wata uku su fara exam ba kuka take yi wa ummi kai da na yi mata dariya ita da babalanta na saboda ganin irin shagwabar da take ta zuba wa mami yanzu ummi sai kai ku ta bar ni tsakani ga Allah ni na gaji ma da garin nan sai ta fashe da kuka ummi ta ce haba mana auta ta ki yi hakuri kamar gobe ne zaki ga harkin gama kin dawo gida cikin mu kuma in banda abin ki ai dole zaki aure wata rana zaki bar mu ki koma gidan mijinki darajar mace shine ɗakin mutunta ki yi fatan gama karatun ki lafiya ki samu miji na gari ki yi auren ki ko ko baba lantana ta ce haka maganar ki take uwar ɗaki na Allah ya nuna mana wannan lokacin wani kukan ta sake fashewa da shi ta ce ni ba na son auren ba zan yi shi ba ina nan tare da ke dariya kawai suke ta yi mata baba lantana ta gama shirya masa kayan su tsaf Ahmad ya shigo ya samu da ramin da ake yi sai ya fara lallashin ta haba ki zama jarumawa mana shalilan dari ko baki da labarin cewa zan kawo miki ziyara an mun koma gida ta ce la da gaskiya ya Ahmad da gaske mana don haka ki kwantar da hankalinki ki daina kuka ki na tsiki karatun ki idan kika fito da results mai kyau zan miki kyauta mai kyau dariya ta yi tana murna sai da share hawayenta ta koma hira da shi sannan ya ce su fito su je masallaci ban kwana don zuwa dare jirgin su zai tashi zuwa amerika sun yi addu'o'i sosai ummi duk addu'ar ta akan yaranta da kuma mutunta sannan kullum tana roƙon ubangiji ya tona asirin waɗanda suka kashe ma ta ahalinta ta yi roƙon ubangiji ya ba wa yarta miji nagari wanda zai kula da al'amarinta jarumi mai nagarta ba su baro ka'aba ba sai wajen la'asar suka zo suka yi wanka suka yi sallah kowa ya gama haɗa kayansu sanda aka yi magariba sai suka tafi jirgin bai tashi ba sai wajen isha'i sannan suka tai suna mai addu'ar sauka lafiya matafiya sun sauka karfe biyun dare suna isa gida kowa ya nemi ruwa ya watsa babu lantana ta ɗora musu abin da za su ci sannan kowa ya bi lafiyar katifa washe gari kuma za su wuce najeriya duk jikin hala ya yi sanyi kalau saboda za ta yi kyawar sweet seeds ɗinta da kuma umman ta ji take ina ma ba a nan take karatun ba sai yanzu take nadamar zuwanta da yanzu tana cikin dangin danginta ana tarha da dariya jirgin karfe 8 na dare za su bi zuwa malaysia su sauka bakwai na safe sannan su sake shiga wani jirgin don ya kai su nigeria. shi yasa ummi ta ce su shirya don raka ta yin sayayyar zarabar da za ta yi wa mutanen gida hala ta ce ummi na kai ki wani boti wallahi ko me kike so zaki samu har irin kayan mu na can zaki samu wajen yana da kyau sosai sai ma kun shiga sunan wajen ne babu tik to auta a shirya a kai ne a yi sauri kuma dan yamma na yi sosai gashi kasar taku akwai sanyi mai ratsa jiki dariya da suka yi mata kafin su shige su hau shiryawa riga da wando hala ta saka rigar red color ce an yi mata adon duwatsu da rubutun yan lady a jikin rigar sai ta kara fito da zahirin kyawunta wani gyale ne fin kalar wandon ta yi rolin da shi dama ta gyara gashin kanta wow gaskiya su yi sis dole na zo na yi kwas ɗin ɗaukar wanka wai ke kin ganki kuwa wallahi ko ni da nake mace kin ɗauki hankali na balle namiji kuma duk kai da ce take wannan santan murmushi ta yi ta ɗauko lan jacket rate ita ma ta saka sannan ta ce wallahi ne kaina na san idan na yi kwalliya ina yin kyau ina kuma burge kaina kin ga dai makeup ba wani daman daman ba amma ki bar ni da iya ɗaukar wanka don wata statement ina ranar cewa ta wallahi duk department ɗinmu bata gama yin wankan da yake ɗaukar mata ido ba irin nawa shi yasa take son kawance da ni don na san sirrin saka kaya dariya suka kwashe da ita suna cewa kairi ta ce kina wuta sis ina bin ki da gas dariya suka yi ta yi suna kashewa wasu fin combus na mata masu adon sarka a jikinsu ta ɗauko ta saka ta kalla kairi to ya ke gani sis na rungume ta ta yi ta ce kin yi wanku wallahi don haka ba wayar can na kashe ki da kyamara nan fa suka hau hotuna suna yi suna canza style suna kirkira dariya har ummi ta shigo ta same su ta ji daɗin yadda yaran suka daina faɗa yanzu sun dawo sun haɗa kansu kamar ciki guda cikin farin ciki take kallon su ta ce irin wannan wanka haka yara na kai da ta ce da gaske ummi mun yi kyau ku taho ke ma a yi da ke hoton bata yi musu ba suka ci gaba da yi tare su yi su canza har ummi ta gaji ta ce to ya isa ku fito mu ji ga yayan ku can yana jiran mu hala ta shiga fesa turare kamar babu gobe sai da kairu ta anshe sannan ta ce kin ma tuna man su yi sai na karo wasu wallahi duk sun kare aike ko hawan kanki ba sa yi ki rinka bulbula kamshi sai har sai ya cika maki ciki dariya suka yi suka kwashe ummi ke gaba suna baya suna ta hirarsu suna dariya kwatance hala ta shiga yi wa yayansa yana ta gaskiya ne shalilan dare cikin wata aku harkin sangare irin haka ta ce to yaya nan zan zauna ai kafin da bar kasar sako da lungu sai na haddace shi suka sa mata dariya fakin yayi suka fito yau ma babu laifi cike yake botik din tunda suka shigo ummi ta saki baki da hanci tana kallon ikon Allah ita dai wajen ya tafi da ita sosai Ahmad ya ce ku zagaya ku dauki abin da kuke so Kuma kudin sakon jiko ko yaran dadi cikin farin ciki suka shiga ciki don duba abin da ya yi musu aliyu yana zaune wajen manaja irin sai ya kai ga tv din da ke mallaka na nuna hoton kowane site na cikin boutique din zaro ido ya san da idanuwan sai ya kai ga yarinyar da yake fatan sake haduwa da ita bai san dalilin da yasa yake jin ta cikin ransa ba shi dai ya san mata ba sa gaban sa baya da lokacin su kuma bai taba soyayya ba balle ya gane yanayin da yake ciki ya shiga da sosai da kallon ta shigar ta tafi da shi har baya son kyafta sa dariyar da take ita ta ba komai daukar hankalinsa tana da dimple ga kowane kunci nata ga fararen haƙoranta nan tas kamar hasken farin wata duk inda ta yi yana binta da idansa ita ko bata san me ke faruwa ba amma har yanzu bata ga wanda ta fi kauna ba wato white wood ne best a cikinsu don idan babu shi tana iya fasa saka turare shi take fara sakawa kafin sauran bata ji daɗi ba ko kaɗan haka suka juyo wajen biyan kuɗin tana ta ɓata fuska kai na mata dariya waya yi wa mai yin bil ɗin kuɗin cewa kar ya sake ya anshi kuɗin su zai biya idan sun tafi kar kuma ya ce ga wanda ya biya ya shiga ya yi ya ga bari ya je wajen don ba zai iya jura ta tafi bai ganta a zahiri ba yalla bai ai an biya maka kuɗin cikin mamaki duk suke kallon shi mamu ta cewa ai wannan kuma ba mu san shi ba ko zaka ka faɗa mana sunansa hajiya ku yi hakuri ya ce kar na faɗa idan na faɗa zan rasa aikina na kai mami dai ta ce to mun gode ka ce masa mun gode sosai har za su ta yi don mami har ta fice ita da yayin nasu daidai ya iso wajen ta ce malam na zo samun turare na na gaban same shi ba ko kun bar siyo shi ne ya ba ta amsa ce sorry madan ki ba mu zuwa gobe kaya mu sun iso insha Allah zaki sami idan kika zo ta ce Allah ya kai mu amma na so a ce na same shi a yau To mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda